share fage na tunkara kakan wasan bana na shekara 2017 zuwa 2018 a watan agusta mai kamawa musamman bangaren turai a yau kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta lallasa manchester city da kwallo biyu da nema dan wasan gaba na manchester united wanda ya dawo kungiyar manchester a satin da ta wuce daga kungiyar kwallon kafa ta everton romelu lukaku shi ya jefa kwallonsa ta farko a ragar manchester city minti 37 da fara wasan daga bisani dan wasan gaban nan wancan united rashford ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti 30 da tara an dai tashi a wasan na international champions cup manchester united tana da kwallo biyu man city ko tana da nema gobe allah ya kai mu asabar biyu ga watan 22 ga watan yuli na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta baya munis za su farje gumi da ac milan juventus ko za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta barcelona abu dai muka dawo wasan sada zumunci tsakanin club da club a jiya kungiyar kwallon kafa ta benfica ta samu nasara akan Real Betis da kwallo biyu da ɗaya yayin da West Ham ta samu nasara a kan fulham da kwallo biyu da daya ita kuwa almeria ta tashi canjar su ne uku da uku tsakanin na da yayin da samoza suka sha kashi a hannun da portugal a corona na spain da kwallaye shida da daya galaba su ko ta sha kashi ne a hannun nines da kwallo biyu da daya yayin da bayan munich matasa suka sha kashi a hannun borussia dortmund da ta lallasa su kwallo uku da nema a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta racing za su fata da celtic Diportivo Aragon kuwa za su fafata ne da Zaragoza Real Betis za su fafata ne da Victoria Setuba yadda Club Braga za su fafata da Atletico Bilbao na tafiyar da Inter Milan za su fafata ne da Celtic Oku a bangaren sai da sai wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta ki amincewa da tayin da barcelona ta mata na fam miliyan 72 domin sayan dan wasan ta philip Coutinho inda liverpool din ta ce ba na sayarwa ba ne shi kuwa dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta real madrid albaro morata wanda manchester united ta zurfafa da a neman sa a yanzu haka an mai yarjejeniyar ciniki tsakanin kungiyar kwallon kafa da chelsea da real madrid din inda a yanzu haka dan wasan ya tafi kasar ingila domin duba lafiyarsa kafin fara wasa a kungiyar kwallon kafa ta chelsea chelsea dai ta san wasan ne akan zunzurutun kudi fan miliyan 70 huta lafiya